Supramundan power always stands questionable. Kin kare gudun naki, to yau zan kashe ki kamar yadda na kashe faru. Za mu ɗauki yarinyar nan mu amma kuma gaskiya inda za mu bi doka ne, kamata ya fi za mu Sai lokacin da muka gama bincike, domin kes na kisa ya wuce duk yadda ake tsammani. fito mana ita fa yau sai mu daukan sa a gidan nan fa fito mana ita a gidan nan kuma mu a gidan nan mu ta a fito mana ita kuma mu ji don abun ba ya ko ni a matsayina na mai anguwa ba isa dau doka a hannuna ba Liberty Entertainment Nigeria Limited is back with another intriguing and heartwarming series titled Amafarki. The gentle young man is totally victimized by an extraterrestrial love of a beautiful lady how and where is she to be found? I'm A mafarki. Yar Islam, zahirin ki nake son gani ba baɗinin ki. A kan ki ba irin sunan da ba a kira ni ba, an kira ni zautacce, mahaukaci. Kin ba ta ce a gaishe ki. La Islam, the central character, faces the threat of life by an unknown young man. But why? Kenarda Tu as appelé The Find out in Amavariki. A series of mysterious deaths occurred. Unveil the mystical saga. Love, mysticism, and conflict. All in Amavariki. da wannan aure da za a yi ba suna ba ne giwa ne ya taka na rafin gari dakata malam ba lokacin jin wannan babu shi ku je ku auren ku Allah haɗa kowa da rabansa idan ka shirya tafiya ga gobe A film produced by MNDCU and directed by Ibrahim Okafor Hansi. Don't afford to miss it as it hits your screen kuma ganin ku sai dai ku rika jingina wa kaddara wannan kaddaran da ku kuka janyo ta da kanku. Coming soon.